zan mutu idan har abu ya raba auren nan please zan ba shi haƙuri ke ma ki ba shi ta ce lumshi idona na yi na ce to ni ma na rasa yadda zan yi duk a tsorace nake gobe fa ya ce zai sake bani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zan yi eh na mutu ne salisu ki taimake ni ko da baki so na ki zauna da ni sabila. ta ce jikina ya mutu tausayin sai ya kama ni na ce insha Allahu muna tare yaushe salsabila yaushe ya kamata a ce tun tunikin ya haka yanzu lokaci ya kure? a bai kure ba zan yi ƙoƙari insha Allahu ya ɗan ji daɗi kaɗan sai ce da a ce kina kusa da ni da kin sa hannunki a na ki je da yake mugun harbawa don fargabar rasa ki ba za ka rasa ni ba in Allah ya yarda hmm baki san abbana bane yana da haƙuri amma idan ya kafe kan abu to sai sannu haka nan ne na kin ya fara sanyi na ce to yanzu idan na same shi na ba shi haƙuri bai haƙura ba ya kenan ya ce ki jarraba dai za a dace ce shi kenan zan jarraba in gani ka taya ni da addu'a ok amma sansabila ki min alkawari durrin tsikar ki yadda a raba mu idan ba haka ba akwai babban matsala wallahi ban san ina son ki ba sai yanzu zuciyata kamar ta fito waje nake ji ni na jawo da son zuciyata ta banza gashi ina shan wuya to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ya ya ce to Allah ka agaje mu na ce amin muka yi shiru sai na ji bugun abu a kunne na kusan minti biyar ina ta hello hello ya ce kin ji bugun zuciyata tare da ƙaunaki da sonki na rasa ta inda ya hudu ya shiga gashi ya baibaye ko ina a jikina ina ji yanzu kamar na ganki a kirjina ko na buɗe kirji ki shiga na rufe ina son ki salsabila kaina ne ya sara wani abu na ji tun daga kai har tafin kafa wannan kalmar ta kusan sumar da ni sai da na ɗauke wuta na wucin gadi lo, kina ji na sau? wata jiya zuciya na yi na ce ina jin ka to kin ji abinda na ce na ce na ji Oke, to ni ba sai kunya ta kama ni na kashe wayar gaba daya tashi ne na haurawa ni kadai da kyar bacci ya kwashe ni Rabban da na tsinci kaina cikin farin ciki haka har manta to haka ta kasance da yaya salisu sai murmushi yake yi amma idan ya tuna gobe ce ranar ba da takarda sai ji kamar numfashinsa zai ɗauke haka ya kwanan zaune har asubahi nan ne jikin ya tashi sosai aliyau hankalinsa ya tashi sosai ya kira ni yana gaya min nima hankalina ya tashi na sa kuka ɗakin mama kaltumin na fada tana shara ganina a haka ya sa ta jefar da tsintsiyar na fada jikinta cikinta na rawa ta ɗago ni da sauri tana tambaya menene salsabila na ce yaya na mama gabanta ya faɗi ta ce me ya same shi na gaya mata abin da aliyu ya sanan mun ita ma hankalinta ya tashi ta ce ni na rasa irin abba ke ce dai ake ma aƙilon nan to gashi kun sasanta me ya rage kuma rarrashi na ta yi har wajen goma abu bai dawo ba tun da ya fita sallah a subahi. waya na bugawa papa ina kuka hankalinsa ya tashi ya ce yar papa me yasa ki? na gaya masa shi ma ya hau sababi to shi ma mun tare me yake nufi ne eh, ya tattara ku bar masa gidansa mana na ce ko abinci na kasa ci na kira shi a waya ali ne ya ɗauka ya ce na yi masa allurar bacci Abban na gari ne na ce eh yana nan amma bai dawo ba tun da ya fita sallah to ki zo mana ya ganki na ce zai min faɗa zan bari in ya dawo na tambaye shi sai in zo ya ce to ki kokarta don Allah na kasa zaune na kasa tsaye can sai na ji murya abba da papa suna faɗa da sauri na fito na fada jikinsa ina cewa zai mutu fa fafa zai mutu fa abba ce je ki shirya ki zo mu je asibiti haba na sake papa na ruga ciki wanka na fada na fito komai ban shafa ba na zura riga doguwa na sako hijabi ashe a juye na saka ban sani ba na fito mama na samu a falo tana jira na ta ce kin shirya na ce eh na gama ta ce to suna mota suna jiran mu mun isa asibitin ya farka muka shigo yana rike da kansa da ke sara masa sai tasbihi yake yi kirjinsa sai lugudan tara-tara yake yi haɗa ido da suka yi da abba sai ga hawaye nan sun sulalo irin mai zafi ɗin nan ina tsaye bayan mama abba da papa suka karasa gaban gadon papa ya rike masa hannu yana tofa masa addu'a bayan ya gama sai ya buɗe baki zai yi magana papa ya rufe masa baki ya ce ka yi shiru abba ya ciro wata farar takarda a cikin aljihu da biro ya ce yau ce rana ta karshen yarjejeniyar mu sai ga aliyu ya shigo shi ma ya gaishe su suka amsa abba ya kalle shi ya ce to yau dai Allah ya yi na zo a bani abin da na bukata aliyu ya ce abba don girman Allah ka taimaka abba ya daga masa hannu ya ce kar ka bata bakinka a banza na riga na yanke hukunci sai ya juyo ya mika ma yayi salisu ashe shi ya suma ba mu sani ba yana masa magana shiru aliyu ya matsu ya shiga duba shi can muka ga ya hau salati ya ce abba baya numfashi fa kara na saka na ruga kansa na fada ina ihu wayo na mutu na lalace abba ka kashe min mijina papa abba ya kashe min mijina duk su ma nasu hankulan suka tashi ali ne yasa aka kai shi imajansi ni ko na cika asibitin da ihu har da birgima sai ga suyaya da fa'iza gani na a haka ita ma ta hauna ta muka taru muna ta yi ana lallashin mu babu yana rike da fa'iza abba na rike da ni mama ko sai salati take yi shi yaya kofar ɗakin emergency ya je ya tsaya yana kasa kunne awa ɗaya aka ɗauka sannan aka fito da shi makarantu zuwa ward ɗin da suka wuce da shi suka hana mu shiga kafin ya farfado ni na fita hayyaci na sosai na je na durkusa gaban abba na ce ka taimake ni dan allah ka maida ni ɗakin mijina ina son sa wallahi ina ƙaunarsa allah kuwa sai ku ya ɗaura fuska ya ce kin manta irin abubuwan da yi miki kenan ko kike son ki koma ya cuce ki to ban yadda ba ciwon nasa dun na ƙarya ne ba za ki koma ba yanzu ya gama su masa zai farfado ya rubuta min takardaki na yi miki tanadin wani mijin zai soki sosai na sake rushewa da kuka na ce ni dai ba wanda nake so sai yaya salisu papa ka sa baki na miƙe na je wajen yaya kabiru na janyo shi zuwa wajen abba na ce yaya ka sa baki ya maida ni wajen mijina ina son shi ya yi ce kinga ni ba ni da ta cewa na ce kana da mana ba na so ya kamu da irin ciwon da na yi ya ce ba zai yi ba ya haƙuri to sai dai mu ya farfado yana ganin mu ya hau kuka yana roƙon abba da papa ya tashi zaune ya kalli ya kabiru ya ce don allah ka sa baki abba ya janye wallahi ko harara ba zan sake mata ba nan duka aka shiga ba abban haƙuri sannan ya masa kashedi sosai sallama muka ji wa za mu gani momi sharifa da tata tawagar momi na kukan munna abu ya ce to ina so ku gane shi zumunci abu ne mai ƙarfi idan har ba ku yi shi a duniya ba cikin daɗi ba to a lahira za ku yi shi dole cikin azabar Allah ke mace ce amma kin ɗauka da zafi saboda ya hana ɗanki yarsa to ba rabansa ba ce komai na rayuwa ƙaddararre ne mu dinga yadda da ƙaddara don Allah kun ji muka amsa da e gaba ɗaya da durkusa ta nemi yafiyar papa ya ɗaga ta ya ce ni dama sharifa ban rike ki a ba ko kaɗan abin da ya sa na kyale ki ban neme ki ba babar mantari ta hana ni ta ce idan har na kuskura ni da iyali na muka neme ki ba ta yafe ba saboda ta ce ba irin lallashin da bata yi ba kika ki har kuka sai da kika sata ta ce na bakki da kanki zaki zo to ni dai ba abin da zan ce wa muntari ya yi min abin da wani ɗan uwana ma bai mun ba sai dai addu'a kawai zan masa shi da iyalinsa don allah mu riƙe zumunci fatar babar muntari kenan a kullum to yau dai allah ya cika mata muradinta tun bata mutu ba yanzu ina so mu ɗunguma zuwa can ta gama ta ji daɗi ni kuma na ce cap sai dai ku ku tafi amma ni ta mijina nake yi ba shi da lafiya aka kwashe da dariya ummi ta ce har yanzu dai ana nan na ce me za a fasa kin san ni yar gado ce nan ma dariyar a yi to jikin yaye sauki an sallame shi muka koma gida abba ya sa aka sake gyara gidan yaya na binnin tarayya gadon da fafaye min aka kai can yaya ya ce a sa a ɗakin baƙi zai saya min wani haka ko aka yi an min jere na sai tarewa ta rage ana gobe za mu je abuja muka je gidanmu wuni ni da yaya a ɗakin kakabinta muka ya da zango ranar ta sha tausa har da yaya shi ma ya yi mata a ƙafafu ta yi ta mana nasiha mai ratsa jiki fa'iza har da ita da mijinta suka raka mu binnin tarayya muna mota ƙawaye na suka faɗo min a rai wato hannatu da hafsatu na ce oh na manta da su amma ba damuwa zan neme su duk inda suke bari dai na je birnin nan dai na gani saboda na ji daɗin faɗa musu yadda yake na ɗan kalli ya salisu ashe ni ma kallo na yake ya ɗan janyo ne ya ce yau za ki kwana a birnin tarayya cikin raɗa yake gaya mu su fa'iza na gaba muna biye yaya kabiru ne ke tuki yau kan ina binnin tarayya gidana kam ya haɗu iya haɗuwa bayan mun huta da yamma ya yi salisu ya ɗebe mu zuwa can cikin gari yawon buɗe ido ba mu muka dawo ba sai sha ɗayan dare su yaya a ɗakin baƙi suke ni kuma na wa ɗakin wani irin gado ne ƙasan shi ruwa ne kifi na yawo ciki na zauna bayan na cire gyale to soyayyar da yaya ya gwada mun ta isa wani sa'in sai mu zauna muna tuna irin abubuwan da suka yi ta faruwa a baya muna dariya ya ce kina burge ni sosai shi yasa kika sace zuciya ta gaba ɗaya amma fa na ji jiki kafin a bani ki na kumbura fuska na ce wa ya fi jin jiki tsakanin mu in ba ni ba ya ce haka ne amma ki yafe mun kin ji abin suna na yi dariya to matar aliyu ta haifi ya mace mun je suna a kwana a tashi wai saurayi ango ne to haka ne kuwa yau gane da tsohon ciki a kullum kuka nake yi ba na iya bacci ko kaɗan ya haramiya yi saboda ni aiki idan ya fita sai ya dawo so biyu karshe da abin ya gagara sai mamakar mai yaya ya kira ta zo ta ɗauke mu zuwa can gida Ba zama haka ta samu ciki amma ba ta laulayi ita ƙarfi ma ya sa ta ranar wata talata na tashi da naƙuda daman yaya ya zo garin aka kwashe ni sai asibiti su fafa ammi yaya kabiru duk suna tsaitsaye hankalinsu baya jikinsu saboda girma ko a nan gida mamaki min wanka ana haka sai ga sani ya dawo daga malaysia ya haɗa kwalinsa na digiri ya same mu a nan asibitin saboda hankali ba a kwance yake ba ya sa ko na ganin shi ba a yi ba ya tambaya ko menene kafin mama ta bashi amsa sai ga nurse uku sun fito da 'ya'ya uku suka ba yaya wato ɗaya bayan ɗaya dinga karɓa yana miƙa wasu abba na farkon sani kanan sai ya ba sai na biyun ya ba papa na ukun ya ba abba abu kamar a fim ba wanda ya magana amma da a ce za ka tona zuciyarsu to za ka sha mamaki can sai ga wata an fito da ita 'yar mitsitsiya nan ne ya salisu ya yi magana ya ce salsabila ce wannan nan kuma aka hau murna bakin kowa ya buɗe ana ta tasbihi ga allah sai mamaka katumi ta ce amma son kanku ya yi yawa ko ku tambayi 'yata nan fa hankalinsu ya dawo jikin su ya salisu ya ce ai ma ba zan taba mantawa da salsabila ba baki ji ba ne na tambayi nas tun da suka fara fitowa da 'ya'yan kafin ma na karɓe su domin haka yarki kalau take kuma da kanta ta haihu suka hau kabara sannan aka shiga ganin 'ya'ya da musanya su da aka zo kan na sani hana wayi yace tunda aka bani tunawa ne har abada bayan an sallame mu aka buɗe bakin aljihu to sanadiyar kulawa ta da sani kenan ya zama na ba shi da abokiyar shawara sai ni yaran sun ci sunaye kamar haka sani shine na farko sharif papa kenan abba wato muntari sai salsabila ana ce mata sal na ga soyayya na ga ƙauna ƙawaye na duk sun zo har birnin tarayya fa'iza ma ta haifi 'yan biyu mace da namiji an samu yaya salisu da kakabinta abin tausayi ranar bukin dan momi sharifa da ummi kanwasa allah ya yi wa kakabinta rasuwa gida a ciki mun shiga wani hali idan na ce muku zan iya tsayawa in faɗa na yi karya. to bayan shekaru biyu na sake haihuwar 'yan biyu wannan karan an samu aliya'u da mamakar Tumi. kar ku ce wai yan hudun nan suna tare da mu sam duk an kwashi sai salsabila ce kawai ya yarfe ido ya hana sani ma ajiya takwara sa yi wajen mamakar Tumi idan ya aure ya karbi abinsa wata uku ya rage ya aure ni ce komai bayan aurensa ya ya ce to gaskiya maman yan shida za mu je ki sa lub a hannunki saboda za mu koma malaysia kuma ina so na mai da ke makaranta sai na dan rude. to menene kuma na ce za ka koma wajen 'yan matan matanka kenan ko dariya ya ce bayan kin fatattake su ni ma dariyan na yi na ce wai wace ce ta farkon da ta biyu ya ce ta farkon ita ce wacce zan aura kika hana na harare shi sai ta biyun da ta kai na asibiti tare muka gama makaranta ta ce sai na aure ta to kin ga abin da yasa na ce ki kira ta saboda baki san wuri ba kuma ita anan take aiki shi yasa to gubar da ta ce za ta zuba mun fa na tsorata fa ya ce a ba da gaske take ba ta san da sarai ko a makaranta ai tsorata ta na yi na ce in ta ce hakan za ta yi tuni kashe ta zan yi gaba ɗaya kin ji inda muka rabu kenan ta farkon ta ce kyanki ya yi yawa ba za ta iya zama da ke ba har mafarkin ki take yi kin tsorata su duka muka kwashe da dariya tare da janyo juna muka tsunduma aikin raya sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to masu tsaro da haka muka sauke wannan littafin 'yar gado na ɗaya na biyu har ma da na uku wanda hajiya fulera habibu dubani ta wallafa muna fata masu haro sun ji daɗin wannan labarin idan kuwa haka ne kuna iya aiko mana da saƙonnin ra'ayoyi